أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم وإن تعفوا وتصفهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد يا مسلمي ina mana gaisuwan addinin musulunci السلام عليكم wa rahmatullahi wa dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammacin azumin Ramadan goma ga wata hausawa sun ce goma na marmari goma na wuya goma na ɗaukin sallah to duka dai abinda ake nema Allah ya bada lada Allah ya sa mu dace ba mu gushe ba muna sautar tagabun mun san abinda suran ke karantarwa sura ce madaniya amma labarunta mai kama da makiya Allah subhanahu wataala ya gwada mana daga cikin rukunan imani akwai yadda da kaddara idan ka yadda da cewa ka yi imani da Allah shi ne ka kuma shi ya cancanci a bauta mishi bayan nan ka yadda da mala'ikun Allah bayan nan ka yadda da manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan ka yadda da littattafai da Allah subhanahu wataala ya sauko da su duk littafin da Allah ya sauko da su annabawa suka zo da su kai imani da su ka yadda akwai yinin alkiyama ranar lahira mun ga yadda Allah ya ambace ta cikin Qur'ani da sunaye daban-daban to har yanzu sai ka yadda kuma da duk wani abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri ka sani Allah ne ya kaddara maka in zaka yadda da wayancan ya zama baka yadda da wannan kaddara ba har yanzu baka zama mai imani ba imaninka akwai na kasa a ciki saboda haka rukunan imani guda shida ne kamar yadda rukunan addinin musulunci suke guda biyar ya zama wajibi kowane musulmi ya amince ya ƙara yadda da kaddara shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musifa da za ta samu a bayan ƙasa ba abin da zai faru face da izinin Allah ai babu wani ma asaba ahadan musiba babu wani daya da musifa za ta same shi fi nafsihi aw fi malihi aw waladihi a rayuwarsa ko ƴaƴansa ko dukiyansa illa bi qada'illah face da hukuncin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya san da abin da zai same shi tun kafin a halice shi Allah ya kaddara abin da zai same shi wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah ya yi da wannan rukunai na imani ya san akwai kaddara zaka ga zuciyarsa ta samu nutsuwa saboda haka ya yadda babu abin da zai same shi ai hatta ya alama annama asabahu lam yakun liyuqtahu sai ya yadda cewa duk abin da ya same shi to ba zai kuskure mishi ba wama aqtahu wanda ko ya kuskure mishi lam yakun liyusibahu babu yadda zai dama ya same shi komai Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara saboda me wallahu bi kulli shay'in alim Allah ga dukan komai masani ne ya san abin da kuke aikatawa don haka duk abin da ya same ku kowanne iri ne Allah madaukakin sarki ya san da shi shi yasa dole kai imani da ainihin wato kaddara kuma ka yadda ka zamanto mai hakuri wurin biyayya ga Allah da'a da za ka yi wa Allah sai ka yi hakuri abinda Allah ya ce haramun ne kuma ka kauce mishi shi ma sai kai hakuri don za a jarrabe ka da abubuwa iri-iri kana fita a irin wannan ƙasa tamu ba ƙasa bace da ake dabbaka shari'ar musulunci ko ina kana iya fita kana gamuwa da mata iri-iri kan hanya da fitowa da ya saba wa shari'a abinda musulunci yace maka shi yasa manzon Allah ya wa sahabbai togaciya dangane da hira kan hanya manzo Allah ya ce ina muku togaciya ina muku nasiha dangane da hira a bakin hanya in ba makawa sai kun yi hira a bakin hanya to ku ba wa hanyan nan hakkinsa menene hakkin hanya duk mutumin da yazo wucewa in yi sallama ku amsa kuma ku kame gabarin kallon haramu. kuma banda yin hiran da ya saba wa Allah in wannan ya wuce a sa labarin sa wane ka ai wane suke jin dadin gari kaga inda yake kaza yake kaza in wani kuma ya wuce yana shan wahala ce ka wani fa daga garin sa kasan ana jin jiki duk wanda ya wuce ba su iya zaman lafiya sai sun yi magana sa wasu ma koda dan majalisar ne in ya tashi kafin ya dawo sai an yi da shi wata majalisar in ka hangota a cikin garuruwan musulmi wallahi kafin ka zo sai ka kama yin ayatul kursi Allah ya tsare ka daga sharri to kar mu zamanto ba mu da aikin yi sai magana akan mutane duk mai yawan magana akan mutane ya zage su yayi da su ya bata su ya sani fa ranar alkiyama ai mun karanta muku hadisi ibadansa za a dauka arba mutane saboda yana gulman su saboda yana radan su akwai laifin da in kace Allah na tuba Allah bai yafewa saboda hakkin ba nashi bane ka zalunciwa ne kayi rubutu ka bata shi a social media irin yadda social media ke tafiya yau yan social media musamman dai namu na ahlus sunna alhamdulillah ina ƙara muku nasiha ku ringa yada alheri da a ce duk labarin da yazo za a bincika kafin a yada shi da an zauna lafiya amma wani da ya ga labari kankace kobo kamar yana Allah Allah kawai ya aika kankace kobo a group ɗinsa ya tura hansu hansu kila labarin ƙarya ne bai bincika ba da zai dauki alqur'ani mai girma ya karanta inda Allah yake ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabain ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu ya ya an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma imani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku masu imani in fasiki ya kawo muku labari ku nemi hakikanin yaya bayanin yake idan Allah zai ambaci sahabi na manzon Allah da aka tura shi ya je ya karbo zakka kaman inda ainihin wato riwayan yazo cewa dalilin saukan wannan aya manzon Allah ya aike a karbo zakka wannan bawan Allah sahabi ne na manzon Allah da ya je garin kafin ya shiga garin sai ga mutanen garin sun yi cacirindo sun fito kwansu da kwarkwatansu don su tarbi wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tara sadakan zakka za su bashi yana hango su sai juyo da gudu ya dawo sai tuna tsakanin shi da su a lokacin jahiliya akwai gaba kafin zuwan musulunci idan ya je watakila su kama shi tsohuwar gaba ta tashi su kashe shi shine tunaninsa sai ya dawo yace ya rasulullah wayannan mutane sun hana ni zakka sun ma fito sun yi niyan su kashe manzo Allah yace babu zaman lafiya duk wanda ya taba da manzon Allah sai mun je mun yake shi ba wannan shine dalilin da aka yi fatu baka ba da manzon Allah ya tura in ba ku manta ba sayyidina usmanu eh yaje ya zamanto ya gaya wa mutanen makka manzon Allah bai zo yaki ba manzon Allah ya zo ne umra ya zo ne yayi kaza ya zo ne yayi kaza alhali mutanen makka sun hana manzon Allah shiga aka tura sayyidina usmanu ya zamanto shine farkon ambassador da manzon Allah ya tura makka da yaje sai quraishawa suka ce kai mun san ka amma yanzu zamu baka dama kai shiga kai dawafin sannan ka koma ka gaya wa manzon Allah ka gaya wa Muhammadu tunda ba su yarda da manzon Allah ba sa kiran shi annabi sai yace ba zan yi dawafi ba annabi ya ce yanzu zan gaya muku ne bai zo yaki ba ya zo ne ai zaman lafiya zai umra suka ce kai dai mun amince amma sai kururuwan shedan ya kai aka dibi labari aka kai wa manzon Allah da sahabbai cewa ga sayyidina Usmanu nan an kama shi an kashe shi a wannan lokaci ne manzon Allah ya fito yace kowa yazo yayi mubaya'a kowa yazo yayi mubaya'a cewa za mu shiga makka mu yake su manzon Allah ya mika tafin hannunsa wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu kowa na tafawa karshe manzon Allah ya ce ga hannun sayyidina Usmanu Usmanun da yake makka manzon Allah ya san ba kashe shi ba saboda haka shi ma ga mubaya'arsa wayannan da suka yi mubaya'a manzon Allah gaba daya sai da Allah ya yi wata magana akan su alarma kana sunawa Qur'ani suratul fatih laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim ya ya fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba wa manzon Allah mubaya sai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara haƙiƙa lalle Allah ya amince kuma ya yadda da wa'annan mu'minan waɗanda suka yi maka mubaya Allah ya yadda da su gaba daya dukkanin su Allah ya yadda da su sun zama ƴan ina kenan ƴan aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara a yayin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan itaciya Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu ya san sun yi imani sai Allah ya da su kuma ya sanya musu budi cikin lokaci kankani aka je aka ci maka to saboda haka kaga an kawo manzon Allah labari akan sayyidina Usmanu amma dalilin haka ya zama sanadiyan cin garin Makka to amma wancan labari da wannan sahabi ya dawo yace an hana shi karban zakka sai manzo Allah yace to ku tashi mu je zamu yake su ana kan hanyar tafiya sai Allah yace ya ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan ya ku masu imani idan fasiki ya kawo muku labari ku bincika an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altun nadimin kada ku zamanto ba ku yi bincike ba a ba ku labari ku dauka haka ne sai ku je ku yi hukunci ku waye gari kuna yin nadama ai kuwa ilai da manzon Allah ya tura aka je sai aka samu mutanen nan ga sunan ma sun ji shiru har sun dauko zakan sun kawo zuwa Madina suna sallama alhalin an tashi za a je yakan su suka ce ya rasulullahi gashi nan mun zo ga zakan mu mun kawo bamu ga dan sakon ka ba manzo Allah ya ce an ce min gaba ɗaya kun ce ba za ku bayar ba kace wallahi ba mu kowa ba ya rasulullah saboda haka in ka samu labari ka bincika ko a gidanka wani abu ya faru bincika shi yasa da jami'an tsaro da kuma shugabanni za su dauki wannan aya da an zauna lafiya mai girma gwamna mai girma shugaban kasa mai martaba sarki an kawo maka labarin wani ya zage ka aiwa wani yayi da kai musamman a fadan mulki in ana son a bata wani don a samu dukiya malam bawoshi yake samun tsegumi yafi samun me wannan fulani ne ba san Hausa ba ko <laughs> an ce samun tsegumi yafi samun sisi yanzu yara ba san ma sisi ba ko ba a san taro ba ba a san kobo ba eh duk wannan kudin da ne ma'ana a kawo maka labari samun labarin tsegumi ya fi daɗi akan a baka kudi kun gane magana yanzu <laughs> saboda haka inda jami'an tsaro da shugabanni za su dauki wannan aya da an kawo musu labari su bincika to da an zauna lafiya da kai ma za a zo a ce ma wane ya zage ka kace to zauna sai ka kira wane kace wane zo da Allah ina neman ka shi da ya kawo labarin cewa an zage ka cikin minti ka gane sai a shigo sai ga mutumin da yace ya zage ka ya shigo sai ka biyo ka ce to malam me kace akan wane za ga ya so makami kami haka ne ko ba haka ba saboda haka kullun yan social media da sauran yan media na hakika in kun samu labari ku bincika in ka bincika sai ka zauna lafiya amma in baka bincika ba kana iya faɗin labari ƙarshe ka zo ka yi nadama to shi Allah baya gafartawa mutumin da ya wani laifi wa wani kuma ka dawo kana ce Allah na tuba sai Allah ce a ba ni kai wa laifin ba wanda kai wa laifin je ka nemi gafararsa kai radan wane kai tsegumin sa sai ka je wurin sa kuma ka ce wane nayi da kai ka yafe mini in ba haka waran tashin kiyama sai a dauki sallanka a biya shi azumin ka a biya shi sai dai in ka gane wani idan ka zo wurin sa kace wane nazo neman gafara saboda ga abinda nayi maka to fa za a yi tashin hankali da shi ba mai hakuri bane malamai suka ce to karkaje sai ka ce Allah ka gafartawa ne kai ta nema mishi gafara idan ka zauna kana ce Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta mishi dalilin wannan sai Allah ya gafarta maka abin da kai mishi na laifi saboda in ka je wurin sa neman gafara za a yi tashin hankali wasu mutane suna nan haka bai iya yafewa to saboda haka addinin musulunci na karantar da mu muhimmancin hakuri shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musifa da za ta same ka face Allah ya sani don haka koyi hakuri wurin yi wa Allah da'a koyi hakuri wurin kamewa ga barin sabawa Allah ku yi hakuri da musifan da ke iya fado muku a cikin jikinku ko a dukiyanku sai da qur'ani yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum fi amwalikum wa anfusikum sannan ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لهن في أموالكم وأنفسكم za ainihin jarrabe ku cikin dukiyoyinku dukiyanka kana da dukiya Allah ya jefa maka asara yaga za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba Allah ya jefa ma asara a cikin rayuwarka ƴaƴanka ya jarrabe ka da wata cuta ko a jikinka ko a jikin ƴaƴanka kai ta jinya kai ta jinya ko kuma Allah ya jarrabe ka da mutuwa mutuwan ƴaƴa ko mata ko ƴan uwa ko abin da ya kama da haka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asharaku adhan kathira kuma lalle za ku ji cutarwa iri-iri a wurin waɗanda aka ba su littafi kafin ku ahlul kitabi al-yahud nasara su yi ta sukan ku su yi ta sukan addinin ku su yi ta zuwa muku da iri-irin abubuwa yanzu ba gashi ba an fito mana da najabe ko naja be caca ne gobe Arsenal da Manchester za su yi Real Madrid za su yi da Barcelona za a buga yaya game din zai kasance kaga yara suna ta kokarin canka haka ne ko ba haka ba in ya dace a bashi kudi ya caca haramun ne dole ne a gaya wa yaya musulmai ku tashi ku yi sana'a ku rabu da caca caca haramun ne shan giya haramun ne shan kwaya haramun ne mai shan wiwi da mai shan codeine da mai shan kwaya nau'ukan kwaya daban-daban duk haramun ne giya kowane irin suna aka kira ta haramun ballantana yadda aka mai da kwayoyi yanzu ana so a sanya kokolon 'ya'yanmu a rikita shi ba su iya sauraron karatun Qur'ani ba su iya yin ainihin abin kansu wasu ƴan siyasa ma suna sayan ƙwayan su bayar don su samu ƴan ƙwaya na raka su ana raka shi sai yayi sai yayi a bana makami aje ana kashe mutane amma ku lura a ciki ba ƴaƴan 'ya'yansu suna waje suna karatu kai in an gama an ci siyasa an gama ba a iya baka komai ƙarshe iyaka a baka abin da zaka je ka sha ƙwaya ya kamata a ce lokaci ya wuce ko zabe zamu yi kowa ya je ya katin zabe kuma ran zabe kada wata mata ta ce tana jira sai an kawo mata omo da sabulu an wuce wannan lokaci ya wuce da zamu ce muna muna zaman jira a baki omo da sabulu ki je ki zabe na kwana biyu ki zabo ainihin wato masifa ki shekara hudu kina shan masifa an baki abin da bai wuce naira 1000 ba kuma ai wannan yaudara akai maka wai sai ran zabe za a baka za a baka ainihin wato dan wani abu da zaka yi zabe a'a gaya mana kafin mu zabe ka menene zaka yi mana ko me kai mana in zaka shiga ne gaya mana me zaka yi mana an wuce lokacin da za zo mana ƙarya a ce yanzu in kun zabe mu za mu yi muku famfon shayi da famfon hura kun san wancan zabe na wancan lokaci zamanin shagari haka akai ta yi wai har za a in an je Sokoto da yake an san mutanen su rahma suna shan dawo sai a ce walla in kun zabe mu wanga za mu muku hanho na hura <laughs> <laughs> eh ga an fito ana cewa za a har famfon hura za a yi kanawa kuma da yake ana shan shayi a ce za a yi famfon shayi Na ga kwanan nan ma gwamna ya ba da gudumawa na na tallafawa yan shayi wannan yayi kyau amma dai a ci gaba da yawa mutane aiki yadda ya kamata yanzu mu a north east me za ka zo ka gaya mana irin kashe-kashe da aka yi mana ai ba mu manta ba sai da aka samu garin da mata duk sun kare masifa ya maza duk sun kare goza goza duk wani dan sanda a nan arewacin Najeriya inda yake zuwa yi training na mobile mobile police sai ya je ina sai ya je goza amma sai da ya kai hatta makarantan koyon yan sanda na mobile an kulle ga alaran ma mun je mun ziyarci sarkin goza amma ba a goza ba Allah rama ina muka same shi a Maiduguri lokacin da kungiyar Izara muka je ziyara muka je wurin sarkin Goza muka kai mishi ainihin wato ziyara yayi godiya yace addu'an da za ku mini ku min addu'a Allah ya sa in koma gida in zama ina fada fadan nan ya zama to a Goza take a zo a kamin wa'azi na kasa yace bari in ga muku wallahi da rarrafe na fita gidana sarki ke gaya mana sai da ya kai an bude wuta fadan duk an kashe kowa da kowa sai da ya kai ta katanga suka haura malam bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi zama mai dan sarki yanzu wannan zaman lafiya bai fi zama sarki ba ai ya fi zama sarki tunda sai da zaman lafiya za ka yi sarauta to mu kanmu ya waye ba za a zo a ce mana wai za ka yi mana wani abu fiye da zaman lafiyar nan da muka samu ba da irin wancan shekaru yanzu ana zaune a masallaci cikin tashin hankali na kusa da kai baka yi da shi ba kana jira bom zai tashi ko me zai tashi ko ba komai wannan kacal gwamnatin Buhari ta yi mana sai mu ce madalla ballantana amana fiye da wannan alaman tattalin arziki ya farfado an so mu komawa noma saboda haka ya kamata ka ga ka gane cewa babu abin da ya kai zaman lafiya duk yadda za a yi na ci gaba da aka samu in babu zaman lafiya zai yi ba zai yi ba ku ci gaba da addu'a zaman lafiyar nan Allah ya sa ya dore waɗanda ko suka dauki tashi tashin bama mai suka mai da shi kamar shine addini Allah ya shirye su Allah ya sa su gane wannan ba shine karantarwar addinin musulunci ba saboda haka Allah ya ce za mu jarrabe ku kuma za ku ji maganganu daban-daban daga wurin Yahudawa da Nasara su yi suka har da zagin manzon Allah zagi iri iri sai dai wanda duk ya zagi annabi ba a barin sa ko ya tuba a musulunci sai an kashe shi saboda haka ya kamata ku gane addinin mu ba a zagin annabin mu sannan ya kamata ku gane ma addinin musulunci ai musulmi yayi imani da annabawa baki daya yaushe zaka ji annabi yaushe zaka ji musulmi ya zagi annabi Isa zai yi ai musulmi in ya zagi annabi Isa ya ridda. saboda haka ya kamata kirista ya gane cewa bai yi adalci ba in ya zagi annabi Muhammadu bai yi adalci ba domin shi musulmi gaba daya ai yayi imani gaba daya da abin da aka sakar annabawa gaba ki daya sai da Allah ya gaya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa ka gaya musu ai inna anzalna ilayka alkitaba inna auhayna ilayka auhayna ilayka kama auhayna ila nuh عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما inna auhayna ilayka lalle mun maka wahayi ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam kama auhayna ila nuhin kama yadda muka wahayi ga annabi nuhu da annabawa da suke bayan sa wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi wa isa da annabi isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasusun alai wa kallama Allah Musa takalima annabawan nan gaba ɗaya musulmi sun yarda da shi la nufarriqu baina ahadin min rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba mu bambancewa gaba ɗaya tsakanin ainihin wato annabawa mu mun imani shi yasa Allah ya ce ga ya musu qul يا أهل الكتاب تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي التافي اليهود والنصارى تعالوا كذو إلى كلمة زواج وني كلمة وان زي دي تتكانمو الله نعبد إلا الله kada mu bautawa kowa sai Allah wala nushrika bihi shai'a kada mu haɗa Allah da kowa wurin bauta wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada shashin mu ya riki shashi ya bar Allah ya riki iyayen giji ma bayan Allah ku ce za ku bi Isa dan Allah Maryam Allah Allah Allah God the Son God the Father and the Holy Ghost we have only one God Allah ɗaya ne kawai ba Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki ba a'a Allah ɗaya tak in kun yarda da Allah ɗaya mu ma mun yarda da Allah ɗaya annabi Isa manzon Allah ne a wurin mu to ku yarda da annabi Muhammadu ma manzon Allah ne saboda haka musulmi sun yadda da annabi Isa alaihi salam babu ran da zaka ji musulmi ya ki annabi Isa har ma zaka samu a cikin mu akwai Isa Isa Isa amma ka taba jin krista Isa an sa ba sa ma sa sunan Isa ko amma mu gashi dan saboda kauna da ake mishi mahaifiyarsa Maryam Maryam Maryam Maryam sunan mahaifiyata Maryam sunan iyata ta farko Maryam saboda haka sai kenan kaga mu ke kaunan Annabi Isa fi da su to don haka za ku ji kalami na batanci har suna sukan manzon Allah don haka ku sani a addinin musulunci duk wanda ya fito ya soki manzon Allah ko ya zagi manzon Allah hukuncinsa hukuncin kisa ya kamata kowanne kirista to ya san wannan shine dokan mu tunda ba ma zagin annabin ku to don me za ku zagi namu a sai ba ku son zaman lafiya in ko kana son zaman lafiya kai maintain law and order na ƙasa sannan kuma ka bi dokoki na addininka akwai 10 commandment dokoki guda goma na annabi Musa a cikin ainihin wato littafin at-taura 10 commandment din nan wannan dokokin nan yayi kama da dokokinmu kusan guda 25 da alqur'ani ya ambace shi cikin suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya ce me wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al ahaduhuma aw kilahuma fala taqul وانهارهما وقل لهما قولا كريما amma akwai doka guda goma da ya kama da na attaura qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نعم. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وساكم به لعلكم تذكرون wannan ne kusan guda goma da Allah ya ambata a cikin an'ami kama da ten commandment ke cikin ainihin wato littafin a taura saboda haka addinin musulunci yi adalci babu dalilin da ka zagi manzon Allah saboda haka in mutum ya zagi manzon Allah hukuncinsa kisa ne to ya kamata ku san irin wannan ku san irin zaman da za ku yi da mu don mu muna girmama annabi isa alayhi salam to Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaseera su ma mushrikai za ku ji cutarwa masu yawa sai Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaku kuka zare dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur yana daga cikin manya-manyan al'amura yin hakuri Qur'ani ya ce alif lam mim afasiban nasu ahasiban nasu alif lam mim ya ya ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna ليعلمن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب wannan da nuna mana muhimmancin yin haƙuri akan duk abin da Allah zai jarrabe ka ko dai a rayuwarka ko 'ya'yanka ko dukiyanka ba zai yiwu ba kace kai imani a barka shiru saboda an jarrabi magabata hatta ya kula rasul har sai da manzo dake cikin su wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani da manzon Allah har sai da suka ce mata nasrullah wai yaushe ne taimakon Allah zai zo saboda an shiga cikin wahala dubi yakin ahzab yadda ainihin wato aka tasarwa manzon Allah da sahabbai ahlul kitabi sun hada kai da ainihin wato kafiran makka an taso ta ko'ina, ja ja'ukum sun zo wa manzon Allah ta ko'ina, ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta sama ta ƙasa ta ko ina wa min wa izaqatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a wancan lokaci an jarrabi mu'minai an girgiza su sun ji jiki sun raurawa har sai da ainihin wato rai ya kai ga makoshi ido ya zaro kowa na cikin tashin hankali ana cikin wannan lokaci ga iska ga tashin hankali ga damuwa kowa ya tsorata saboda haka Allah ya jarrabi manzon Allah da sahabbai Allah ya jarrabi annabawa to mu ma Allah na iya jarraba mu kai hakuri da jarrabawan Allah in kai hakuri da jarrabawan Allah sai Allah ya sanya ma albarka ya zo wa fi sahihaini cikin Bukhari da Muslim min hadisi Anas daga hadisin Anas dan Malik Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ata ala imra'atin tabki wata ran manzo Allah ya samu wata mata tana kuka ala sabiyillaha saboda danta ya rasu faqala laha ittaqillaha sai manzo Allah ya ce ya ke wance ki ji tsoron Allah wasbiri ki hakuri faqalat wama tubali bi musibati kai baka san masifar da ya same ni bane ba musulma ce bata gane annabi bane yace baiwa Allah ki hakuri ki shiru ki nemi lada a wurin Allah tace baka san abin da yake damuna bane falamma zahaba lokacin da manzon Allah ya tafi kila laha innahu rasulullahi aka ce da ita wannan fa mai magana manzon Allah an ce mata ga manzon Allah rasulullahi yazo yana magana ga baki daya kin kasance baki kula baki damu da manzon Allah ba ana gaya mata wannan fa akazaha mithlul maut sai da hankalinta ya tashi kamar ta mutu fatat babahu falam tajid ala babihi bawabin sai gashi ta zo gidan manzon Allah amma a kofan gidan manzon Allah bata samu masu mata sallama ba ta dinga daga murya fa qala ya rasulullah ya manzon Allah lam a'rifka ban gane ka bane ban san kai ne kake bani hakuri ba fa qala sai manzon Allah ya ce innamas sabru inda sadmatil ula ai hakuri ana yin sa ne yayin da masifa ya sauko maka lokaci ba wai sai ka jira lokaci an tunasar da kai an ce kai hakuri kace to bari in juya in yi hakurin ba ai lokacin da ya kamata ka daure ka daure kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa allazina idza asabatu musibatun allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yake ula وبشر المؤمنين ya يا الذين إذا أصابتهم <coughs> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مؤمنين بشارة سوى نيني سوني ودن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sune waɗanda in musifa ta same su sai su ce daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma ummu salma matan manzon Allah kafin ta auri manzon Allah da aka ce mata mijinta ya rasu tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu tayi addu'a tace ya allah masifa ya same ni ya Allah ka bani ladan wannan masifa kuma ka canja min wannan masifa da abin da yafi alkhairi annabi yace duk wanda masifa ya same shi yayi wannan addu'a sai Allah ya canja mishi masifan da alkhairi wata rana manzon Allah na amfani da fitila a dakin Aisha sai fitilan ya mutu sai annabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha tace ya rasulullah fitila ne fa sai manzo Allah ya ce yake Aisha duk abin da ya bakanta wa mu'mini rai ai masifa ce saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wanda yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ya nemi Allah ya canja mishi daga wannan bala'in Allah zai canja mishi to da aka ce mijinta ya rasu sai ta yi wannan addu'a tace to yanzu yaya za a yi Allah ya canja min mijina ya bani mijin da ya fi nawa gashi wannan gida tamu ita ce gida ta farko da ta fara hijira ta yi hijira saboda Allah ga mijina sahabin manzon Allah tana gama ta kaba sai manzon Allah ya turo da Hatib bin Balta'ata annabi ya ce, je ka ce mata yana kaunanta manzon Allah na son ta annabi na so ya aure ta shin Allah ya canja mata mijin da yafi mijinta alheri ko bai canja mata ba albarkacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da yake mata sun iya tsare aji da aka zo aka ce mata annabi na son ta tace me kace annabi na son ki kuma zai aure ki tace to ina da sharadi wanda duk duniya ba wanda ya kai shi kowa na sa aminun fi samai aminun fil ardi amintace a sama amintace a ƙasa